kaga na nakiyan da kurawa ke kira mine ana sa shi yawancin shi akan tona kasa ne a sa a rufe a wasu nakiyan saboda in mota ko wani motocin yaki na soja ya haura sai ya tashi eh. wasu kuma in mutum ya yi da wasu kuma da aka yi su in dai mutum ya hau nauyin mutum ya hau kai dole ya tashi kuma ya tashi yawancin su sukan yanke kafafun mutane wani lokaci ma a kashe wasu wani lokaci har eh, gabubuwan jikin mutane wani lokaci a yanke su eh. kuma har ga mutuwa kuma abin da yake kawo abin damuwa a kan shi shine in an sa shi a kasa an bizine eh. wani lokacin an gama yaki ko an gama abin da ya sa aka sa su ba a dawo a cire su To, wuraren kuma ya kamata mutane su yi noma, wani lokaci kuma wasu za su je mata su je neman itace, a sai abin sun haura kuma sai ji masu ciwo ko kuma ya kashe. To, General wato kenan da nakiya da bam ina bambancin su, wanne fi haɗarin gaske? A kasan bom, eh, kamar bom da ake sawa ta an jefa ta jirgin sama. Eh. a yana da girma. To, kana iya ka gan shi. kuma amma wannan abin da ya sa ya fi bam shine in an haka an sa zai zauna wajen shekara da shekaru wani lokaci ma har zai kai shekaru goma zuwa ashirin to in ba an nuna wa mutane ba kana wucewa wani ko kuma mata su kamar na faɗa za su bi zuwa neman ɗiba ruwa eh. ko kuma za su neman itace don su dafa abinci a gida ko kuma wasu za su gona su yi noma ba su sani ba kawai sai su taba kawai sai abin ya tashi mm. ya kashe su mm. kuma eh, shi irin eh, nakiya din hakan sa shi a wurare da yawa to wani ma zai fi girman filin kwallo wajen guda goma to kaga babban gona kenan ba dama kuma a je wajen mm. to <laughs> kuma zai iya zauna har shekara ashirin lura nan da an tara shi zai tashi ya sa mutane sun damu kenan kuma mutane da yawa kafafunsu sun yanke wasu hannayensu da me saboda eh, irin wannan lafiyar shi ya sa yanzu yawanci a kowace kasashe na duniya ana yi ana ga ya kamata a manta da su gaba daya ko akwai dabaru masu sauki don gano inda ake dasa nakiyoyi musamman bayan an gwabza yaƙi a wuri yes akwai dabara da ana gaba da kafada akwai eh, abin da za a bi ana duba in ya kai wurin da akwai wani za ka je ya yi wani ɗan motsi ko ya yi kamar yadda eh, an sa a kararrawa don ta buga kamar ka sa agogonka to haka za ka ji so sai su gane akwai sai a fara tonawa a fitar da shi amma abin da nake so ka gane in ka duba yadda ake bi mm. wato kamin ma ka cire wasu zai ɗauki kwanaki da ranaku kamin a nema in an san inda yake kuna a zo a fara neman da za a tona a fitar kar kuma ta tashi ta rauna na wani. General Martins Luther Agwai muna godiya matuƙa da samun wannan tattaunawa.